da ta da ake wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa don shirye-shiryen fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wacce za a yi ta a watan yunin da muke ciki a can kasar rasha a jiya kasar austria ta sha kashi a hannun brazil da kwallo uku da nema a yau kasar south korea za su fafata da kasar senegal da misalin karfe biyu na rana agogon nigeria da misalin karfe takwas saura kwata ko na yammaci kungiyar kwallon kafa ta belgium za su fafata da costa rica daga nahiyar turai za mu leka tarayyar nigeria kasar yankin nahiyar afirka inda aka fafata a gasar nigerian professional football league mako na 23 wanda ya zama kwanta a baya na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya kano pilas a gida ta yi canjaras ɗaya da ɗaya da rivers united inugu rangers ta samu nasara akan hatland da kwallo ɗaya mai ban haushi ba ta doke katsina united da kwallo biyu da babu sai plateau united ta tashi canjaras biyu da biyu ta da abia warriors sunshine ta samu nasara akan nasarawa united ne da kwallo biyu da nema sai goran wanda ta doke lobby star da kwallo ɗaya da babu yobe star ta sha kashi a hannun akwa united a can damatur da kwallo ɗaya mai ban haushi Neja Tornadoes kuwa ta doke Wiki Tuwares na garin Bauchi ne da kwallo ɗaya da nema. Kwara United ta doke Ifeanyi Uba da kwallo ɗaya da babu ita ma Mountain of Fire a wasan da suka buga ta a yau tsakanin da El Kanemi na Maiduguri ta doke El Kanemi da kwallo ɗaya mai ban haushi inda aka jefa kwallaye sha shida a wannan mako guda sha biyu a gida guda hudu kuma a waje inda aka yi kunnen doki guda biyu aka samu nasara a waje guda ɗaya. mu leƙa tarayyar ko kuma nahiyar turai inda mai horar da bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda mai horar da mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta roma claudio tafarel ya bayyana cewa mai tsaron ragar kungiyar ta roma alison dan shekara 25 da haihuwa yana jin daɗin zamansa a kungiyar ta roma don haka babu inda dan wasan yake da sha'awar komawa duk da kasantuwan kungiyar kwallon kafa ta liverpool na kasar ingila ta matsa kaini ganin ta sayo dan wasan kafin fara wasar kakan bana idan muka leka kasar faransa kungiyar kwallon kafa ta paris saint germany kuwa ta nuna sha'awanta ne wajen ganin ta dauko dan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea Ngola kanta dan shekara 27 da haihuwa wanda tuni wakilin wakilinsa yake can kasar Faransa don tattaunawa da shugaban tsare-tsare na wasanni na ƙungiyar ta PSG ita ko kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan na kasar Italy ta nuna sha'awar ta ne na ganin ta dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai zuna Zaba Costa dan shekara 26 da haihuwa idan muka lega kungiyar arsenal ko kungiyar kwallon kafa ta arsenal din tana dab da kammala sayan dan wasan baya na tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta freiburg na kasar jamus mai suna kagla soyonka dan shekara 22 da haihuwa wanda tuni wakilinsa ya tabbatar da cewa tattaunawan ta fara nisa iya abin da ya sauwaka kenan huta lafiya